Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu haron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen gidajen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk sanda suke son kama tashan to sai su daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka ga dama. Masu are assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau wato alhamis Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Sarfil a ba mu kanun labarai. To ladan a yau Alhamis motocin agaji da manyan motoci suka kutsa yanki guda da ya rage a hannun 'yan tawaye a birnin Alefa na Siriya don kwaso fararen hula. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai za su haɗu a Brussels domin gudanar da taron koli biyo bayan kalubalen da kungiyar mai mambobi 28 ke fuskanta a shekarar nan. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya isa kasar Japan don tattaunawa ta kwanaki biyu da Firaminista Shanzo Abe kan takaddama kan yanki. To da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa rundunar sojojin Najeriya ta ce ta ceto mutane 605 daga hannun 'yan Boko Haram. rundunar ta samu nasarar kwato waɗannan mutanen ne wanda su kara da mata 180 da wasu 'yan mata 129 da maza 127 da dattawa 69 A'a kuma muna da rahoto akan ko kawar da jama'a yankin laja suka yi a cikin jihar Niger akan hana su kuɗin diya na amfani da filin su da aka gina babban birnin tarayyar Najeriya. Sai shirin bango na Jummai Ali Kano kuma da sakonnin gaishe-gaishen da kuka aiko muna. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a yau alhamis motocin agaji da manyan motoci sun kutsa yanki guda da ya rage a hannun 'yan tawaye a birnin alefa na siriya a wani bangaren aikin kwashe fararen hula da mayakan 'yan tawaye ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa da ƙungiyar agaji ta syrian arab red crescent sun ce suna cikin aikin kwashe mutanen da suka raunata kimanin 200 wasu daga cikinsu suna cikin halin kaka na kayi manzon hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya jan egland ya faɗa manema labarai cewa yana fatan ganin an fara kwashe mutanen kuma an gama lafiya a gabashin Aleppo wanda mayakan 'yan tawaye suka kwace tun shekara ta 2012. Jan ya ce waɗanda aka kwashe daga birnin cikinsu har da mutanen da suka ji ciwo da marasa lafiya da kuma sauran fararen hula da mayakan 'yan tawaye yawancinsu an kwashe su zuwa Idlib sauran ko zuwa Turkiyya. wannan yunkuri dai ya zo ne bayan da aka cimma yarjejeniya da yammacin jiya laraba amma babu tabbacin yadda za ta kasance bayan ganin yunkurin da aka yi na kwashe mutanen da safiyar jiya laraba ya kasa yiwuwa kuma shirin tsagaita wutan da aka cimma ya gaje. a yau alhamis shugabannin kungiyar tarayyar turai za su haɗu a brussels domin gudanar da taron koli biyu bayan kalubale da kungiyar mai mambobi 28 ke fuskanta a shekarar nan wanda ke jefa ayar tambaya akan mutunci da kuma makomar kungiyar cikin manyan matsaloli ko kalubalen da za a tattauna a kai a taron na yini daya a brussels shine ko za a ci gaba da kakabawa kasar rashi takunkumi game da batun ukraine da matsalar bakin haure a turai da kuma shawarar da birtaniya ta yanke na fita daga kungiyar tarayyar turan an shirya cewa prime ministan birtaniya theresa may za ta bar taron da wurin wato kafin sauran shugabanni 27 waɗanda daga baya za su haɗu don cin abinci ko kuma tattaunawa kan fitar birtaniya daga ƙungiyar. rashin gayyatar theresa may zuwa liyafar da aka shirya shine alamar farko ta fito fili da ke nuna a zahiri cewa birtaniya wadda ke zama kasa ta biyu a tattalin arziki a nahiyar turai za ta raba gari da ƙungiyar a wata sanarwa mai magana dawin May ya so ya nuna kamar ba wani ba komai game da wannan al'amari da wasu ke fasarawa da gwala shugabar ta Birtaniya akan Rasha kuwa babu wani abin ba zata da ake tsammani a farkon makon nan ne shugaban jamus angela merkel da shugaban kasar faransa francois hollande suka ce za su goyi bayan tsawaita takunkumin da aka kakabawa rasha da saboda batun ukraine an yanke wannan shawarar ce dai duk da wato ƙarin matsin lamba daga masu zuba hannun jari a fannin makamashi a turai ciki har da ita kanta jamus kan cewa a ci gaba da takunkumin ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar rasha vladimir putin ya isa kasar japan don tattaunawa ta kwanaki biyu da firayim minista shinzo abe akan takaddama kan yanki wanda ya hana kasashen biyu rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ke kawo ƙarshe wadda aka fara tun lokacin yakin duniya na biyu an tarbi putin ne a wasu jerin gwanon motoci zuwa masaukinsa da ke birnin nagoto inda nan ne garin iyayen abe jim kaɗan bayan da jirgin jirginsa ya sauka da yammacin yau alhamis a jiya laraba ne firaminista abe faɗa manema labarai a birnin tokyo cewa yana fata za su zauna domin cimma yarjejeniya da fitin ana sa ran shugabannin biyu dai za su kammala tattaunawan ne a gobe juma idan allah ya kai mu a babban birnin kasar japan a baya dai shugaba abe ya yi fatan samun matsaya kan takaddamar da ake kan tsibirai hudu da ke bakin tekun arewacin japan da aka fi sani da yankunan arewaci a japan da kuma yammacin tsibirin kurils a rasha sojojin tarayyar soviet ne suka kwace tsibirin a shekara ta 1945 suka tilasta wa 'yan kasar japan 17,000 ficewa daga tsibiran marigayi mahaifin firaminista na yanzu ya yi kokarin sasantawa da rashin shekaru 30 da suka gabata amma hakan bai cimma ruwa ba kutsan bayanai da aka yi aka yi cikin watan agustan shekarar 2013 ya kwarmata bayanan mutane sama da biliyan guda masu amfani da dandalin yahoo a cewar kamfanin ajiyar laraba kutsen da ake yi wa mutanen ya sha bambam da rahoton da kamfanin yahoo ya fitar a cikin watan satumba inda kamfanin ya ce an sami an saci bayanan mutane miliyan 500 masu amfani da yahoo a shekarar 2015 bayan da aka sata bayanan da aka sata sun hada da sunayen mutane da adireshin imel su da lambobin wayoyinsu da kuma ranakun haihuwa da wato tambayoyin tsaro da amsoshinsu sai dai ana kyauta zaton wannan abu bai shafi takardar kuɗi da na bankuna ba in ji kamfanin kamfanin yahoo da ke zaune a garin sunnyvale jihar california yana cikin shirye-shiryen haɗewa da kamfanin verizon a kan dala amurka biliyan 4.8 kamfanin dai bai bayyana na uku da ake zargi a kutsen na shekara ta 2013 ba daga ƙarshe shugaba salva kiir ya roƙi al'ummar sudan ta kudu da su yafe masa akan kurakuran da ya yi musu a baya shugaban ya nemi gafarar ce a jiya laraba a jawabinsa na ƙarshen shekara ga majalisar dokokin ƙasar ya kuma umarci rundunar sojin gwamnatinsa da ta tsagaita wuta kuma ta samar da yanayin da zai ba al'ummar damar sasantawa da junansu ya ce shugaba kiir ya ce da zumar haɗin kan ƙasar da fi wa juna da kuma tattaunawa ina roƙonku al'ummar sudan ta ku da ku yafe min akan kurakuran da na tafka a baya ya ce wannan shine abin da ƙasar mu ke bukata don haka mu fara aiki yanzu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka rundunar sojojin najeriya ta ce ta ceto mutane 605 daga hannun 'yan boko haram ga haruna daura da karin bayani a cikin wannan rahoton rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta samu nasarar kubuto da wasu mutane 605 a hannun yayan gugiyar boko haram da ke fake a dajin sambisa sakamakon ci gaba da kai masu farmaki da yanzu hakan rundunar sojan ke yi kwamandan rundunar sojan shiya ta bakwai major general liya rabo ya shaida manema labarai cewa rundunar ta samu nasarar kwato waɗannan mutanen ne wanda suka da mata 180 da wasu 'yan mata 129 da maza 127 da dattawa 69 wanda ya tasar ma 600 biyar wanda ya ce har yanzu za su ci gaba da fafutukan ganin cewa sun sake kubuto da sauran jama'a da ma 'yan matan na 'yan makaranta na garin Chibok da ake zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram din sun yi garkuwa da su. Uh, ya ce yanzu haka muna samun nasara a ci gaba da yaƙi da muke yi da waɗannan 'yan ta'adda wannan yanzu ma mun kusan kammala wannan daji ya ce a ranar takwas ga watan disamban wannan shekaran rundunar nasu sun yi gama da wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram cikin dare wadda wanda kuma suka samu nasarar kwato makamai da dama da kuma hallaka guna biyu a cikinsu wanda wayewan gari ga gagawan waɗannan mutane. two characters and so on in Damatun government of State. The troops encountered the Boko Haram terrorists and killed five of them a wannan ranar ne kuma wato takwas ga watan disamba yanzu na mu sake nosawa cikin dajin sambisa a wani gari da ake cewa kuka reta da ke damaturu a jihar yobe rundunar namu sun ci karo da yayan kungiyar boko haram inda nan ma suka hallaka guda biyar daga ciki ya ce bayan bayanai da muka samu na sirri daga wajen al'umma mun samu nasarar damke wasu yayan kungiyar boko haram din wanda kuma yanzu haka muna ci gaba da yi masu bincike uh, And he admitted being a Boko Haram terrorist member for the past three years. ya ce ranar goma ga watan disamban wannan shekarar ma mun samu nasarar kame wani dan kungiyar boko haram din wanda ake kira bande mun kame shi ne dai a garejin mu na a nan cikin garin maiduguri kuma bincike ya nuna mana cewa wannan dan boko haram din da ake zata ya fito ne daga yankin walasa a garin gulumba da ke karamar hukumar bama a jihar borno wadda kuma ya amince mana da bakinsa cewa shi dan kungiyar boko haram din ne tun na tsawon shekaru uku da suka gabata wanda ya ce ya kuma shiga wasu hare-hare da dama da aka kaiwa kan jama'a a matsayinsa na dan kungiyar Boko Haram din. Ya ce har yanzu rundunar namu ta samu nasarar kame wani da ake kira Yakubu a garin Wunti gane da ke jihar Bauchi. Bayan kuma mun gudanar da bincike a kansa mun gano cewa tsohon jami'in dan sanda ne wanda aka kora kuma cikin abubuwan da aka gano a wurin shi shine ID card din aiki na dan sanda da kuma wani ID card din da ke nuni da cewa shi ma'aikacin Azman Oil ne Kwamanda Irabo ya ce har yanzu muna ci gaba da gudanar da wannan aiki na kakkaɓe ragon 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin. Amma muna ci gaba da kira ga jama'a ci gaba da bamu haɗin kai kamar yadda suke bamu na samun nasarar wannan yaƙi da muke yi da 'yan ta'adda Let me once again use this medium to remind the remnants of Boko Haram terrorists of the call for to surrender and lean on their arms. ya ce bari amfani da wannan dama in kira wasu sauran 'yan raguwan 'ya'yan kungiyar boko haram din su mika kansu da kansu dan mun gama da mafi yawancin su wasu kuma da dama sun gudu amma za mu ci gaba da farauto su don haka ina kira da waɗanda suka saura su yi ƙoƙari su miko kansu da kansu da kuma makaman da ke hannunsu za mu kokarin yadda za mu kare su da su a yanzu hakan akwai waɗanda da dama sun mika kawunan nasu kuma muna nan muna kulawa da su muna kuma horar da su yin yadda za su ci gaba da gudanar da rayuwarsu don ina tabbatar muku cewa nan ba da jima cewa ba za mu kawo ƙarshen waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin don jama'a su ci gaba da gudanar da harkokinsu irin na yau da kullum a dukkanin wannan shiya da ke arewa maso gabacin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to allah kyauta a can jihar naija ko mutanen yankin sulaja ne suka ce an filin su an gina babban birnin tarayyar najeriya amma har yanzu ba biya su diya ba ga mustapha nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton mai martaba a sarkin sulaja malam awal ibrahim ya ce sun share dogon lokaci suna haƙuri a saboda haka a yanzu lokaci ya yi da ya kamata gwamnatin najeriya ta dube su mun yi haƙuri haƙuri baya ɓaci za mu ci gaba da haƙuri allah kawai taimake mu kuke bukata ne a biya mutane haƙƙinsu arzikin da muke cikin ƙasa a biya mu an yi mana alƙawura da yawa kamar yadda aka faɗa sulaja yanzu bai kamata zama tunan take ba a yanzu komai namu abuja su rigingimin su mu mu hala saboda haka muna fata gwamnati allah ya bata basira ɗaukar wannan magana da sauri kuma gwamnatin tarayya su taimaka mana muna haƙuri don a zauna lafiya ƙasar nan shi ma dai 'dan majalisar wakilan najeriya mai wakiltar yankin na sulaja honorable abubakar lado ya ce kuɗi kimanin naira miliyan dubu talatin suke bukata a matsayin diya shi ya sa ma ya taɓa bijiro da maganar a zauren majalisar yanzu adadin kuɗi dai wanda ake magana kusan naira biliyan talatin wanda za a biya compensation Allah ya da wanda muke nema a hannun gwamnatin tarayya. Kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. 'Yan Niger Delta suna ce resource control. Mai aka ɗiba ƙasan su ba a taba ba ƙasan tana nan. Nan kuma da abin da ke cikin ƙasan da kasan da an kwace. to duk hilin da aka saida a abuja mu ma ya kamata a dinga bamu kuɗi cikin kuɗaɗen hilin da aka saida shine resource control namu muna son 10% din duk abin da aka saida hili a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta sanya wani kwamiti da General Idris Garba mai ritaya zai shugabanta da kuma zai dubi haƙoƙin da ya kamata a bayar kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ke cewa. a gaskiya akwai alkawura da aka yi da ba a cika ba da yawa wanda ya shafi yawancin gwarawa na kasar niger amma allah cikin shi yanzu ya samu farga za mu tsaya mu tabbatar kowa ya samu hakkin shi saboda haka kwamitin nan da na kafa yau za su duba ripotin da shi consultant ya kawo mana da duk abubuwan da ya kamata ya zama na an ba mutane naja mu tabbata an ba su banda kuɗi akwai alkawari da aka yi kamar na makarantu da hanyoyi da sauransu da aka yi da duk ba a yi ba so muna son mu tabbatar yanzu mun matsa ma gwamnati tarayya an yi su mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To Allah ya tabbatar da alheri. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta baiwa sansanin 'yan gudun hijira gudunmuwar kayayyakin jin kai ga sansanin 'yan gudun hijira har guda bakwai da ke cikin jihar Adamawa. ga ibrahim abdulaziz da wasu ɗaruran waɗanda ma suka rasa malansu kenan ta sandar rikicin boko haram da suka hallara a sakatare karamar hukumar gombe da ke arewacin jihar adamawa domin karɓar kayakin tallafin da hukumar kula da waɗanda suka rasa matsugunansu da ma 'yan gudun hijira ta najeriya ta kawo domin a raba wa ƙananan hukumomi bakwai da aka kwato daga hannun mayakan boko haram wakilin hukumar nasiru muhammad ya ce hukumar ta ma fahimci cewa akwai fa buƙatar kai ɗauke ga al'ummomin da rikicin na boko haram ya daidaita kuma wannan ya sa mahi yawancin mutane inda wayannan abubuwan sun faru sun bar gidajensu kuma da zarar an ce maka mutum ya bar gidan shi lalle kan ka san ya rasa komai a rayuwa mun zo da hatsi akwai shinkafa akwai gero akwai manja akwai man gyaɗa to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ma ake samun rahotanni da ke cewa ana fakarkatar da kayakin tallafi da ake samarwa waɗanda rikicin na boko haram ya daidaita a arewa maso gabashin najeriya to koya hukuma za ta ma kauce wannan matsalar a yanzu to mataki na farkon da muka ɗauka shine mu sa waɗanda ke da ruwa da tsaki cikin kwamiti na rabon kaya muna sa ran za a samu ɗan adalci wajen rabon waɗannan kayayyakin shugabannin ƙananan hukumomi bakwai da abin ya shafa sun ku nuna farin cikin su ne da wannan kayakin tallafi da hukumar ta bada tare da alkawarin kayakin za su isa ga waɗanda aka tanadar domin su kamar dai da shugaban karamar hukumar gombe yakubu hamza ya tabbatar za mu yi flag of din nan bayan haka za mu kira a uh, stakeholders namu don mu zauna meeting mu gaya za a distributing kayana across the 10 to komai waɗanda suka rasa matsugunan suke cewa mun ji farin cikin da muka yi mutum ne aika mana abinci ya yan marayu don da wanda za a tallafa mana da shi mun gode Allah ubangiji ya taimaka ya bamu nisan kwana sannan kuma na bayyana farin ciki na da abin da aka turo don a ciyar da waɗanda suke cikin wahala kayakin tallafin da aka kawo da sun kohala ne da buhunan shinkafa masara gero da kuma man girki da kayayyakin shimfiɗa da ma sauransu wanda mako ake sa ran za a raba ne a ƙananan hukumomin gombe hong maiha mobi ta arewa mobi ta kudu micika da kuma madagali ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe goma da minti goma sha bakwai na safe. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Malam Ibrahim Magu shugaban hukumar EFCC na riko wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To mun samu matsalar network saboda haka kafin in samu 'yan Kano akan waya. zan yi wa malam ibrahim magu tambaya ina da wata tambayan kafin in samu ah, su 'yan kano ɗin akwai zargin da ake yi ko kuma maganganun da ake yi akan cewa waɗannan ƙaddarori ɗinnan da aka karɓa kamar gidaje da sauransu in aka zo sai da su tana yiwuwa kuma wai waɗanda bai kamata ba ne za su saya to akwai wasu hanyoyi ne da za ku bi na tabbatar da cewa duk wanda zai sai irin waɗannan ƙadarori mutum ne wanda ya kamata in mutum ya zo sai akwai wani bincike da za a yi koko kawai in mutum ya zo da eh, kuɗin eh, shi. gaskiya za mu bincike sosai kwarai da gaske kwarai da gaske za mu bincike shi yasa akwai process na sai da gidajen akwai very long process amma sometimes akan samu misclass aka samu mistake abubuwa suka abun nan amma mu a nan dai kam ba kamar yadda kotu suke ba kawai za su je su buga kararrawa eh, eh, a ce no sai an yi baluin an san duk abin da ka siya kamar yadda ka siya kasuwa ne eh to kuma kamar yadda ka ce za ku yi bincike din misali kamar yanzu aka aka zo aka ce za a sai da gida sai na zo na ce ina so zan saya to hukuma ku za su bincike ne ne akan su tambaye ni ina na samu kuɗin ko kawai za a sai da man gida ne ah it depends it depends it depends eh, ya danganta ga eh, gidan yanzu in an ce maka eh, ni na je na saya flat wanda is equal to 50 million naira ya zaki ai zaki zaki a magu ina ya samu 50 million naira har ya saya gida ko ba gaskiya ba eh ko 25 million naira ma so amma za a duba yaya iyanin gida yake yaya kuma price yake yaya ki kuma kike abin nan nawa kike an sa a tallare da sauransu sannan za a san cewa mene daidai da ƙarfinki. na ce misali kamar idan aka da ma mutum gida mm. sai a cikin kamar kadarorin da aka kwace din sai aka zo aka yi bincike aka gano cewa shi wanda ya sai gidan nan ko ita wadda ta sai gidan nan kudaden da ta samu ba a hanyar da ya dace ba ne to za a iya kwace gidan ne ko kuwa shi kenan magana ya mutu. Eh, za a fara wani To za a fara wani bincike. eh wani daban sabon bincike kenan mm sabon bincike wancan an gama to kafin da kudi ya fito mm. to kafin da yan samu kano ya abin da yake faruwa ma yawanci mutane kudin da aka sata ana siyan dukiyoyi ana siyan gidaje ne sosai mu je bankin sai ka ga an yi transfer kudi ko kuma an biya wani za mu bi bijin bi sai mu je account from one account to the other mu jumping sannan mu je mu samu account din kusan kuma me sa me ya kai da wannan kudin oke ga dalili to ina gidan yadda muke sun gidajen kenan because kudin ya riga ba ta lokaci da gashi na kasa samun kano in ban same su ba zan maka tambaya ta karshe wani kira za ka yi ma jama'a a wannan aiki da kuke yi wani irin taimako kuke so a bar ma wannan gwamnati kadai kowa da kowa mu fito da kwai da kurkutan mu mu yaki yaki da cin hanci da rasawa da cuwa-cuwa because an mutane suna can wahala kwarai da gaske amma idan mun yi adresin wannan eh, cin hanci da cuwa-cuwa wallahi kwantar eh, na za a samu zaman lafiya kwarai duk sauran masifiyu da sauran su da wahala da ake sha wajen talauci da duk karshe shi wannan cin hanci da rashawa da cuwa-cuwa to shi ne nake so mutane su hada hannu mu hada gwiwa da Allah a yi duka jama'a domin ganin karshen yaki da cin hanci da rashawa saboda najeriya ta yi kyau ta yi gaba to tunda kuma ina tare da kai ka san galibi za ka gani a jarida an buga cewa amerika ta yadda za ta maido da kudaden da aka ce an sace birtaniya ta ce za ta maido da kudaden nan to idan mutane suka ji haka sai su ga kamar nan take ne kawai za a ba da kuɗin to mana bayani misali kamar yanzu a ce in ingila ta ce za ta maido da kuɗi misali a takaice tsawon shekara nawa za a yi ko tsawon watanni nawa za a yi bisa la'akari da kamar batun marigayi sani abace batun swiss dinnan da har yanzu ba a ba da kuɗin nan ba muna son ka fahimtar da mu zai iya ɗaukan shekaru kamar nawa idan kamar suka furta cewa za su ba da kuɗin nan. ok ai zancen akwai maganan kotu da maganan bincike kuma kowane country tana da nata yajejeniya da so gaskiya kafin a samu biyan bukata yakan daɗe kwarai duk da haka dai muna nan muna kan abin nan namu muna fashi nasu eh kamar yadda Eh, so samu ne eh. ba wanda zai ce wai ga lokaci ba eh, yana daukar shekara ɗaya biyu yawancin su kafin a samu kuɗi ya shiga hannu gaskiya baya fin haka baya fin shekara ɗaya ko biyu bisa la'akari da kaga tun lokacin da ake cewa gwamnatin kasar switzerland za ta maido kuɗaɗen da ake zargin cewa tsohon shugaba mariga akwai wasu kudin da suka maida yi akwai wasu suka da mun suka mai da kwanakin baya to wanda da us ne shi ne ba a samu an mai da kudi ba amma switzerland sun mai da wasu kudi kamar sau daya biyu uku haka ko da ke akwai kudi har yanzu wanda rage cikin su to a saboda haka kamar yadda ka ce kasashe suna da nasu ka'idodi da dokokin da suke bi na maido da irin waɗannan eh. kuɗaɗen sai an cika su sannan za su maido da kuɗin kenan. Eh, ƙwarai, ƙwarai, hausan kenan. to Allah ya taimaka ina eh, samu 'yan kano da kyar mutum na gaba bisimilla a tambaya ta ta gaba shine kamar a cikin shugabanni za ka samu kamar shugaban kasa ko ko gwamna mu a yadda muke tunani kawai kamar jama'an gari kamar hukumar efcc tana yin tana daukan mataki ne bayan cin hanci da rashawa ya riga ya shin ba yadda za a fitar da wani ka'ida ko ko wani tsari da za ta bi wanda zai rinka hana cin hanci da rashin kafin ya faru? shi ne muke muke muke muke bayani din eh, kowa ya fahimci cewa ah, cin hanci da rashawa din baya da kyau amma akwai cases da muke mukan ah, kamar muna muna ilmantarwa muna muna ilmantarwa mutane ai muna zuwa makarantu muna ah, tv da su rediyo muna fahimtar da mutane yadda za a yi eh, a guji cin hanci da rashawa din to kaga wannan yana taimakawa yana preventive measures muka yi wannan din kuma kuma sometimes ah, kafin wannan muna samun information mukan abin nan amma yawanci kam gaskiya sai an yi mugun aiki kafin mu sani To a takaice dai abin da shi Malam Ibrahim Magu ya yi bayani baka kusa ne ya ce yana ana bukatar wannan um, yaƙi na cin hanci da rashawa ba aiki ne na gwamnati ko na EFCC ita kaɗai ba kowa da kowa ma ana so ya taimaka. To sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shiri na sai bango ya tsage. a huta lafiya to yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna Sakonmu na farko a yau ya ce muna kira ga gwamnatin Baba Buhari da cewa ya kamata ya yi kwakwarin nazari dangane da irin shawarwarin da masana ke bashi akan tattalin arzikin Najeriya. Domin gaskiya al'umman Najeriya suna cikin mawuyacin hali wanda kuma aka alakanta da wannan da koma bayan tattalin arzikin da Najeriya ke fama da shi. Saboda haka muke kira ga gwamnatin Najeriya da cewa ya kamata ta ɗauki kwakwarin mataki domin kawo ƙarshen wannan matsalar da fatar Allah ya kawo mana sauki amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Salihu Isa Fana da kuma Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Sai kuma wannan sakon yake cewa salam BOA Hausa tabbas samu da rashi duk daga Allah ne. Don haka muke fatan yaya jamme da ya rungumi kaddarar shan kayan da ya yi a hannun dan adawa domin ba yau aka saba ba. sako daga malar Rilwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfara Najeriya sai kuma wannan sakon yake cewa Allah sa kasafin da shugaba Buhari ya kaddamar a gaban 'yan majalisar dattawa da tawakilai ya kawo ƙarshen kuncin rayuwa da yunwa da talauci da ke damun 'yan ƙasa don haka muke fatan Allah mana jagora amin sako daga Abubakar Lawal Abubakar Daura sai kuma sakonmu na karshe wanda ya zo daga isuhun dila faki ya ce muna maraba da batun tsagaita buɗe wuta a birnin aleppo ƙasar syria allah ya kawo musu ƙarshen wannan masifa amin to madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. a yau alhamis ne motocin agaji da manyan motoci sun kutsa yanki guda da ya rage a hannun 'yan tawaye a birnin alefa na syria a wani bangaren aikin kwashe fararen hula da mayakan 'yan tawaye ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa da ƙungiyar agaji ta syrian arab red crescent sun ce suna cikin aikin kwashe mutanen da suka ta kimanin 200 wasu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali a yau alhamis din ne shugabannin kungiyar tarayyar turai za su haɗu a brussels domin gudanar da taron koli biyo bayan ƙalubale da kungiyar mai mambobi 28 ke fuskanta to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin sai an jima kuma mu sake dawo muku da wani sabon shirin in an jima muna so ne ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan shin wai yaƙi da cin hanci da rashawa da ake ana yin su da adalci kafin mu tashi bari mu mika sakon ta'aziyyar mu ga Jamilu Adam Adamu Kucila game da rasuwar kanwarsa Aisha wacce ta rasu sakamakon haihuwa a Barnawa Kaduna ubangiji Allah ya ji kanta da rahama ya ba da hankurin wannan rashin. a yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sarfilu hashin gume da ya taimaka min domin gabatar da shirin da sai da hamdu da ta bada umarni da injiniyan mu raf maclean ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda ahmed usman kabara safina sada su dangi da maryam bugaye za su gabatar ai saurari lafiya